'yan uwa masu kallonmu barkanmu da saduwa a wani sabon shiri din namu na ma'aunin hankali ko mizanin hankali mizanul aql yadda muka yi bayani a can baya mun tsaya ne a kan background ko kuma asasiyat na farko wanda dan adam yake su wanda da su yake tafiya har ƙarshen rayuwarsa mun kira su kulliyat kuma mun yi magana mun yi bayani akan me ma'anar kulliya ko kuma juz'iyya a mustalahi na masu fannin ilimin hankali ba buƙatar mu sake maimaitawa sai dai mu sake tunatarwa na karanta wata hikma a can baya yau ma zan sake karanta wata hikima din saboda da sauƙa mana ma'ani ko kuma abubuwan da muke so mu yi bayani a kansu yadda da karanta a can baya na ce da ido kake gani da kunne kake ji da hankali kake tunani yau kuma zan karanta wata hikima ta gaba alhissu yudriku suwar shakhsiyya ana nufin duk wani part na jikinka daga cikin hawasul hamsa his wata mijiya ce mu a hausa duk muna ce muna muna ji nakan ce na ji wani sauti na ji zafi na ji daɗi duk mukan kirasa da kalma ɗaya ta ji dukansu mukan kira shi da kalma ɗaya ta ji alhalin kuma a wasu lugogi ɗin kowace gaba ko kuma kowanne ɓangare da yake ji akan nasabta masa wannan ji ɗin da abin da ya dace da shi ne kalima jami'a na wannan ji ɗin ita ce his kunne shi ke ji ido shi ke gani harce shi ke ɗanɗanawa hanci shi ke shinshina jiki shi ke ji wannan ji na jiki din akan kiransa his ko ihsas na kira su da wata hausa a can baya na ce mariskai guda biyar hawasul hamsa ake kiransu a wannan fanni din hawasul hamsa ko kuma su wannan muriskai din ko kuma wannan gabobin na ji din shine kamar jin harshe harshe shine wanda yake jin daɗi ko gishiri ko zaƙi a kira shi ta'am jin harshe shine ta'am hanci shi ke shinshina ko wari ko ƙamshi a kira sa sham hasatu sham hasatu ta'am hasatu sham gani ido shi ke gani saboda aka kan kira abinda ido hasatul basar abu basira haka ba zan iya cewa ba zan iya in ce gani in kira sa ji ba gani ya kan bambanta da ji gaskiya ji kunne ne yake ji tunda ji ya ta'allaka ne da sauti amma gani ya ta'allaka da hoto ne hoto ganinsa ake ba jinsa ake ba saboda ka hasatul basira ko kuma hasatul basar basira mai gani kunne ne mai ji ji ya ta'allaka da sauti ne kunne da ji hakan nan jin zafi na jiki ko sanyi a jikinka ko kuma raɗaɗi a ga wani ita ma hassa ce daban ita ma duk abin da shafi jikinka ne su wa'annan hawas din zan yi amfani da kalmar hasa tun da mu a hausa bamu da abin da ya didi da ita zan ci gaba da amfani da hasa wanda ina nufin ji na gaɓoɓin jiki guda biyar din nan wa'annan gabobi guda biyar din ko kuma wa'annan mariskai din guda biyar kamata mu ɗanyi bayani a kansu su wa'annan gaɓoɓin allah ya su da wata baiwa na ɗaya daga cikin wata imtiyazi na wannan gaɓoɓin su ba sa ƙarya ma'ana su a fannin su zan iya ikirarin ba tare da na ji wani ɗarɗar a jikina ba cewa su ma'asumai ne wata miza ta biyu da suke da ita shine su kowa aikinsa yake ba wanda yake shiga aikin ɗaya ma'ana abin ido ya gani lalle shine a waje waƙan shine a waje baya ganin abin da yake ba shi ne a waje ba amma fa a fannin gani kaɗai a fannin sura a fannin hoto abin da ya gani hakan ne bayan da zai aiwatar ka ga abu ka ce ba haka yake ba akwai masu kawo iskali akan wannan gabobin za mu basu sai baya bari mu yi bayani akan wannan gabobin kunne baiwarsa kawai ya ji sauti ne kuma sautin nan da ya ji haka yake a waje amma kuma wani ikon allah ido baya jin sauti ba aikinsa ba ne sauti kunne ko baya ganin hoto hakan nan muka zo wajen gabar ɗanɗano da gabar shinshina abin da harci yake ɗanɗanawa hanci ba ruwansa da shi kuma abin da hanci yake shinshina harci ba ruwansa da shi ba aikinsa ba ne ba hakan nan abin da jiki yake ji ba shine kunne yake ji ba kuma ba shine ido yake gani ba kowanne ya ɗauki wani fanni ne na waje da mu waje da wani gangar jikin mu wannan kawai yake fahimta kuma wannan kaɗai yake riskarwa ranmu dukansu wannan gaɓoɓi guda biyar ɗin in suka riski abu sukan isar da shi ne wajen hankali ko mun ce ba wanda yake shiga fannin ɗan'uwansa ba ma wanda yake yin aikin fannin ɗan'uwansa. kuma kowanne a cikinsu yakan ba mu wannan ma'ani din kulliya wanda za mu iya yin ɗabbaƙa ta akan abubuwa daban-daban kamar misali yanzu idonmu in yi ga kala ba ruwanmu a inda muka kala ɗin amma mukan haddace kala ɗin sannan kuma a koyaushe muka ga wannan kala ɗin za mu ce wannan kala ce mai suna kaza hakan nan sauti hakan nan ɗanɗano gishiri da suga da shiga da shauransu wa'annan alhawasul hamsa wanda suke guda biyar ɗin ko wannan ɓangarori guda biyar ɗin su ne mashiga ta farko ta ilimi ta sani ga ɗan adam inda muka faɗa a can baya yaro in yana wasa kana kamar wasa yake fi sabilillahi ba wasa ne kaɗai ba wannan wasan nasa makaranta ce wannan wasan nasa ko ya yi ki wannan gababi guda biyar din wannan suke guda biyar din su ne malamai na farko ga hankali kuma su ne al maalumat al-asasiyya foundation background na mu na farko su ne ma'alumat na farko da muke koyan su ta wannan wadace guda biyar din shi kuma hankali aikinsa anan in ya karbi wannan abubuwa din sai ya haddace su sai kuma ya musu wannan abin da muka kira a can ba ta snif ta snif shi shine ya kakkasa su kowanne kashi ya aje shi a fanni daban to tunda mun gane wannan muriske guda biyar din wannan ma ce mun gane aikin da suke kuma mun gane su to shi hankali a nan wurin me aikinsa sai hikma ta gaba take cewa bil aql ندرك المعاني التي la launa laha wala ta'ama wala ra'iha da hankali mukan fa'inci wannan ma'ana ɗin da ba ta da kala ba ta da ɗanɗano ba ta da wani kamshi ko wari hankali akwai wasu ma'ani akwai ma'anoni da yake fahimtar su wanda su ba sa cikin duniyar madda abinda ake kiranta madda tunda duk wannan abin da yake kewaye da mu madda ne abin da ake nufi kuma da madda shine duk abin da yake da jiki yake da tsoho yake da faɗi yake da zurfi kuma yushkilu hayyizan akan ce madda kan kwashi wuri ne inda muka kaddamar a can gaba cewa muna cikin duniyar alamar tazahum ne muna cikin duniyar tazahum abin da ake nufi shine ni in na zo a wannan kujerar da nake a kanta yanzu wani bai isa ya zo zauna a kanta ba dole ko ya ture ni sannan shi ya zauna in dai muddin ina zaune shi ba zai zauna ba in ka zo ka gina gida a kan fege wani ba zai zo ya gina gida a daidai wurin ba ma'ana mu muna da gangar jiki da ta ɗauki wani ɗan fili wani hayiz wannan dalilin kasancewa muna cikin wani duniya ɗin ta muzahama shi ma shi ne ma ya kawo mana rikice-rikice da yawan gaske da fada da muke yi da shauransu duk akan wannan madda din muke fada muke kashe juna muke duk wani rigimun da muke yi saboda misali ni ina son in ɗauki wannan gidan kai kana so ka ɗauke shi ina son in ɗauki wannan dukiyar kai kana so ka ɗauke ta na sai in mallaki wannan bangaren kai kana so ka mallake shi kuma ba zai yi ba dukkan mu zamanto muna da dai wurin ba misalin ina da daki goma duk a cikin daki ɗaya zan zauna ba zai yi a ce cikin daki goma duk ina nan ba wannan shine alamul madda to shi hankali yakan fahimci wasu ma'ani wanda suke ba daga wannan jinsin wannan madda ɗin ba ne ba sai ka tambaye ni kamar me san ce kamar so ma'ana na so so wani abu ne a waje da ido ke ganinsa ko kuma kunne yake jinsa ko kuma harci ke ɗanɗana shi ko kuma hanci ke shinshina shi ko kuma jikin gangan jiki take jinsa kamar raɗaɗi hakan nan ƙiyayya wa'annan ma'ani ɗin da ba su da hala irin ta madda ba su da ɗabi'a ta madda shi shi abin da nake nufi da hala su ne kwakwalwa take fahimta su ita ma ko kuma shi hankali ɗin shi ma abin da ya bambanta da shi wanda su ma sauran ba su da shi fahimtar wannan ma'ani ɗin sauran gaɓɓukan jiki ba su da shi saboda haka da wannan hankali ɗin yanzu mun fahimci wannan gaɓɓuka guda biyar ɗin abinda suke riska wanda kuma kowanne a cikinsu abinda yake riska ɗan uwansa baya riskansa mun fahimci a kansu hankali yakan fahimci duk wannan abubuwan da suke riska ɗin amma kuma shi ma akwai wani abu da yake riskansa wanda kuma su ba sa riskansa kuma su ba sa fahimtarsa su ba sa shiga aikin juna shi yakan karbi ayyukansu kuma yakan kara a kai da wani abu wanda su ba sa ba fanninsu ba ne ba wannan abu din idrakin wannan abu din wannan ma'ani din wannan ma'ana kulli din wannan ma'anan da yake ba shi da irtibati da madda shi ne ɗan adamtakarmu bil'aql nudrikal ma'ani al da wannan hankalin muke idrakin wannan ma'anoni din kamar su hurriya yanci da sauransu da izza da karama da sauransu kaga anan wannan shi ma wata ka'ida ce da ta bambanta mu da dabbobi hawasul hamsa muna da su dabbobi ma suna da su sai dai mun muna da a kansu wani hankali da ke karban duk wani abin da suke riskarsa kuma ya kara a kai da fahimtar wannan ma'anil kulliya ɗin wanda dabba ita ba maki a fanni a mustawa na waham tana da su amma ba har can ba kamar mu yadda muke da su ba za mu tsaya masu kallonmu za mu je hutu mu dawo mu ci gaba da bayani akan wannan mukaddimat din na hankali sai a biyo mu a baya bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin to masu bin mu a wannan furgon din namu a wannan barnamaj din namu kashi mun sake dawowa za mu ci gaba da bayanin wannan mizani din na hankali da yanayin aikinsa da martabobinsa kamar yadda muka kaddamar na yi mukaddima a shirin da ya wuce na yi magana akan mukaddimar abu na farko da hankali yake shigowa gare shi bayan an haifi dan adam ta hanyar wasu gaɓoɓi guda biyar ana kiransu alhawasul khamsa su wannan hawas din su suke ba mu ma'alumat da sani na farko da muke samunsa a wannan rayuwar tamu ta duniya sannan kowace gaba mun yi bayanin abin da ke shigarwa da kuma ita ma'asuma ce ba ta shigar sai wannan abu kuma ba ta aikin wata gaba din kowace gaba abin take yi daban shi ma hankali din mun faɗi shi ma wata miza wani imtiyazi da yake da shi wanda ya manta da wannan gabobin shi yakan karbi duk abin da wannan gabobin suka shigar da shi shi ma yakan kara akai da wasu abu da wani abu wanda ake karansa wannan kowal mudrika ko al aqila ko idrak al-ma'ani al-kulliya al-ma'ani allati laysat indaha irtibat bil madda ma'ana ma'anoni da ba su da irtibati ko kuma ba su da ba su hadu da madda ba kuma mun yi bayanin meye madda ita ma mun yi sharhinta wannan shine martaba ta farko na dan adam ma'ana a martaba ta farko hankali yakan sami bayanai yakan sami sani yakan sami ilimi ta hanyar wannan gaɓoɓi guda biyar ɗin ta wannan hawas ɗin guda biyar ɗin da sunayensu kamar su irin su ji irin su ɗanɗano irin su shinshina abubuwa masu ƙamshi ko masu wari martaba ta biyu wanda wannan ita ma wata miza ce ta hankali bayan idrakin ma'anil kulliya hankali na dan adam ya da wata martaba ta biyu bayan wannan malumat din na asasiyat na foundation iya da wata miza iya da wata ɗabi'a wanda shi kaɗai yake da ita shi ne akan kira wannan ɗabi'a ɗin al-idrakal khayali wanda ake nufi da idraki na khayal ko kuma abin da ake nufi da khayal idraki a hausa muna amfani da wannan kalma din amma khayal shine wannan hoto din da ya shigo wa hankali ta kowace ko ta wace gabace ko kuma ta ko ta wace hassa ce ya shigo hankali yakan iya rikodin din wannan sani din wannan ma'aluma din in yi rikodin dinta ya maido ta duk lokacin da ya ga dama ba ma kaɗai zai iya maido ta bane ba kaɗai ba a'a yakan iya ma wasa da ita wannan shine khayal khayal shine wannan hotunan da suka shigo maka ta hanyar wannan gabobi ɗin naka ka iya wasa da wannan hotunan da suka shigo kamar misali saboda mafahimta za ka iya ganin shiga ko sukari fari ne za ka iya ganin doki za ka iya ganin dutse babban dutse ka kowane hoto a nan daban yake hoton doki daban ne hoton dutse daban ne hoton shuga daban ne a khayal ɗinka wannan bangare din na kwalwa za ka iya hada wannan hotunan guda uku duk a wuri daya misali za ka iya cewa wannan dutsen da ka gan shi za ka iya cewa za ka iya misali misaltawa ka ce dutse amma na shuga ka goma ka zo ka wani irin hadi ka hada hoton shiga da dutse ko kuma doki da girman dutse wannan wasa da take yi da wannan hoto din kamar yadda na faɗa misali za ka ce dutse na siga ko kuma za ka iya cewa misaltawa za ka yi fa a ƙwarwarka dokin siga a waje ba dole bane ya zamanto yakan iya faruwa haka ko kuma yakan iya samuwa a haka ba amma a ka a khayal dinka za ka iya yin wannan abin da ba zai samu a waje ba ba zai yi a waje ba a khayal ka kakan iya yin sa da tunani ne hada hotuna ne shiga wani hoto na a cikin wani a waje ba ma ke ba zai yi ba wannan hotunan su samu shi sa za ga yaron wani lokacin iya tafiya yana magana shi kaɗai shi kaɗai yana wasa ya ta maganganu kuma za sai na yaƙi shi kaɗai yana har iya dukan wani shuransu wannan shi ake kiransa khayal iya cikin wata duniya ce a cikin ƙwarwarsa kawai malam sai aiki yake yi ko iya wani gine-gine iya wani gini ko kuma iya wani abu ko kuma iya dukan wani ko kuma iya yakar wani a cikin tunaninsa wannan shine martaba ta biyu ta hankali takan iya wasa da wannan hotuna din da suka shigo mata ta hanyar wannan mara din الحواس الخمسة martaba ta uku mun yi bayaninta su ne wannan ma'ani ɗin da ƙwaƙwalwa take iya kaɗai ita kaɗai iya fahimta su wanda ba su da hoto na madda kamar da muka bayani a can baya irin su so da ƙiyayya da izza da karama karama irin shine mutunci da mutunci da girmamawa da shauransu da irin wani abubuwa ɗin da ba su da hoto zan sake maimaita martaba ta farko shine wannan idraki ɗin na his na hawasul khamsa sannan kuma sai al-idrak al-khayali wanda shine wasa da wannan hoton da suka shigo ta wannan mariska din sai kuma idraki na uku wanda shine idrakul ma'anil kulliya wanda ba su da wani irtibati ko kuma ba su da wani haɗi da hoto ko kuma da madda ba su da madda to wannan mun riga mun fahimci wannan background din wannan mukaddima guda uku na hankali din to me tunani tunani shi menene hukama suna tunani shine wannan motsi din da hankali yake yi farkon martaba ta tunani shine ya gamu da wani abu wanda bai san shi ba ya karo da wani abu da wanda bai san shi ba in ya karo da shi to yakan ɗauki hotonsa ne ka gani akwai harka ta farko ta gamawa da abu da ban san shi ba zan sadu da wani abu da ban san shi ba ko kuma zan ji wani abu da ban taɓa jinsa ba abun dai da ban san shi ba kawai a takaice ko ta wani fanni ne in na gamu da shi wannan abun na gan shi ko na ji shi ta wannan gaɓuɓɓukan guda biyar ɗin ta wannan maras kai ɗin zan fotonta shi zan ɗauki foton wannan abun ne zan tafi cikin ƙwaƙwalwa ta mun ce daman ta wannan gaɓoɓin na ajiye wasu abubuwa wanda suke kulliyat ne zan tafi cikin wannan abubuwa ɗin kuma dama na hakkasa su kasawa kamar me kamar misali duk abin da yake jamadu ne duk abin da yake jamad bushashe ne ba ruwa ba ne ba na aje shi a bangare duk abin da yake sa'il ruwa ne mai ɗabi'ar ruwa ruwa ne na aje shi a bangare duk abin da yake iska mai ɗabi'ar iska ne na aje shi a bangare guda ba da sunansa ba na ruwa ɗin kan sama tunda ruwa abu ne sa'il fetur abu ne sa'il mai abu ne sa'il ba dole ba ne ba a kan kansa a ƙashin kansa ba a ɗabi'arsa wata ɗabi'a da yake da ita ne na riƙe ta wani shi shi ne ma'ana kulli wanda zai iya a akan abubuwa daban-daban zan ɗauki wannan abin da ban san shi ba wanda na sadu da shi zan tafi da shi cikin sai in ga shi a wani ɓangare yake a wani fanni din yake in na samu fannin da yake to sai in fara ta sniff ɗinsa shi ma in ce eto eh, wani abun da na gamu da shi ba shi da ɗabi'a ta ruwa ba shi da ɗabi'a mai kausi ko kuma bushashiyar ɗabi'a abu kamar kamar dutse ya ɗabi'ar iska ne haka sai in tafi ɓangaren iska tunani shine in gamu da abun da ban san shi ba important tashi in tafi da shi cikin ƙwarwata in ga wani bangare yake sannan in fara ta sniff sa sannan in samo natija cewa wannan abun tunda ba kaza bane ba kuma shi ba kaza bane ba to kaga kenan kaza ne sai in fito da wannan natija din wannan shine tunani wannan shine ta'aqqul shine aikin hankali ana kiran wannan abu ana kiransa alharkar kumasiya wato iya da kashi-kashi akwai kashi biyar a nan wurin akwai wani abubuwa guda biyar wasu abubuwa guda biyar a nan wanda kwakwalwa sai ta yi su za mu bar magana su sai mun zo magana cikin mantaka to ha gani abu na farko a tunani shine mu sadu da abin da bamu san shi ba na biyu shine mu ɗauki wannan abin mu duba a cikin abubuwa da muka haddace na kulliyat akwai shi ko babu shi sannan mu zo mu tasnif sa akwai wani abu a nan wurin wanda hasilin wannan magana din da muke yi ne ka kenan kamata ya ka ko kuma kamata ya ku masu bin a wannan program din akwai mun ce tunani shine ka gamu da abin da baka san shi ba sai ka tafi da shi cikin abubuwan da ka sani ka ga cewa a wani bangare yake anan za mu iya istintaji za mu iya fito da wata ma'ana anan cewa mutum baya iya yin tunani ba tare da ba tun farko iya da wasu ma'alumat ba iya da wani sani iya da wasu ginshiƙai na farko wannan ginshiƙai ɗin na farko in ba ka da su ba za ka iya yin tunani ba za ka iya yin abin da ake kiransa amaliyatul tafkir ko amaliyatul ta'akul ita wannan amaliya din eh, shi wannan aiki din ba na tunani ba za ka iya yin sa ba tare da kana da wani background na farko ba tana wata data ta farko wannan ma'anin kulliya din wanda tun kana yaro ko kana jariri ma kai ka fara rikodin ɗinsu ka ajiye su a wurinka wannan ginshiƙe ɗin wannan asasi ɗin in ba ka da shi ba za ka iya yin tunani ba a nan duk tunani akwai abubuwan da ke zuwa gaba da shi farkon abin da ke gaban tunanin shine ma'alumatan farko da yake da su ta ne za mu gane muhimmancin tarbiyya ta yaro in ka bashi ma'alumat wanda suke kuskure ne ya haddace su akan cewa wannan wasu waƙa'i ne wasu wani abubuwan ne wanda suke da gaskiya suke da suke da waƙi'iya ma'ana da nufi da waƙi'iya a waje suna nan ma'ana a waje suna nan in ka masa mummunar tarbiyya din lalle zai ta yin tunani na kuskure akwai abubuwa da yawa zai ɗauka waƙi'iya ne kuma su ba waƙi'iya din ne ba saboda tarbiyya take da muhimmancin gaske a wajen ɗan adam tarbiyya ta farko shi yasa muke son a makarantunmu inda ake kantar da yaranmu lalle wannan kawai din a koya musu su ta hanyar da in sun girma ba su yi tunani na kuskure ba to ga shi dai lokacin bayani ya kuro kuma lokaci ma ya mana halinsa za mu tsaya a nan sai shiri na gaba za mu ci gaba da bayanin wannan kawai na hankali har mu isa inda za mu gane hankali da aikin hankali sai shiri na gaban allah ya kai mu walhamdulillahi rabbil alamin